da ke anan sabon unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau litinin goma ga watan ramadan shekara ta dubu da da da arba'in uku, bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kun ga yadda ranaku kuke gudu goma ga watan ramadan kamar a ce shekaran jiya muka fara tafsirin nan kamar a ce satin da ya wuce ramadan inda ya shigo allah ya sa a gama da mu lafiya kuma ya karbi ayyukanmu muna yin cikin suratul Boat a cikin suratul Rome, jiya mun shiga suratul Rome. a jiya mun tsaya aya ta takwas yau za mu tashi aya ta tara awalan da shi rufin agbe بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا

يأتونهم بالبينات فما جعل الله ليصلهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون jiya mun yi magana wayanda suka san zahirin rayuwar duniya wayanda Allah ya ce ma walakin na asarar nasi la ya'lamuna ya'lamuna zahiran min al-hayatid duniya kuma jiya a bayani mun yi ta bayani akan kafirai wa'anda suka mai da rayuwar duniya shine ƙarshen ilmin su zalika mablaghuhum min ilmi wanda yake shine sai dai su yi kere-kere da sauransu wannan ayar kuma abin jin tsaro ta ga musulmi wanda ba bayani ba jiya kenan cewa kai ma ka yi ƙoƙari kakka zan ta'alamu zahiran min alhayatid duniya kakka zan kai da an musulmi abinda ɗaya a hannunka ko da yaushe zahirar rayuwar duniya kullum ka falka tunaninka ina za ka samun abinci ina za ka samun kuɗi ina za ka samun mota ina za ka samun gida ya za ka yi ka gyara gidanka ya za ka yi ka gyara motarka ya za ka yi ka samu promotion ya za ka yi ya zan shirya hannunka kullum kullum ya kasance kana tunanin lahira Ka tuna misalin da muka bai jiya na cewa rayuwar duniyar nan shekara 60 in ka yi da yawa za ka yi cikin jin daɗi saura jin lahira suna can suna jiranka wannan ba kafiri ba ne haka kai musulmi fa Ba ka kai ma ni ka shuka kakka yadda cikin wanda dukkan waye gari yau gaba ɗaya plan ɗinka na ni za ka samu wani promotion gaba ɗaya plan ɗinka yau duniya ne kai ya kasance plan ɗinka na sati ɗaya an tambaye ka duk duniya ne kai zan plan ɗinka na, wata ɗaya duk duniya ne shekara ɗaya shekara biyu da kake tunane ka duk duniya ne kakka yadda ka rasa sallah kamsu salawat a cikin jam'i domin tunanin samun duniya domin shagon ka ko ofis ɗinka annabi sallallahu ya ce man man wuce man man ah, hu salatul asr ka annama wuce bi malihi wa ahlihi wanda sallar Allah aka tafkuce mai kamar yayi hasara dukiya kai da iyalai ne to kai ma musulmi watan ba kafirai ɗaya ba kai ma musulmi kai irin wannan tunane na cewa ni kai yi tanadi a lahira rayuwarka kai da kawunka na ne kai ya kasance kai da kawunka gaba ɗaya ya kasance ya kasance domin samun duniya ne domin domin tara duniya ne domin ba ita za ta yi maka amfani ba lahira za ta yi maka amfani wannan Aya tana da matukar muhimmanci ga sanin cewa kada mu rutu da kafirai sannan mu musulmi mu ɗauki tanadi kowane mu ya ga cewa ni ya aje don gobe kowane mu ya ga cewa lahira kai ni ya yi don gobe don gobe lahira don yana daga cikin bayanan da malamai suka yi kasan wannan sannan sai Allah ya ce maka hirai wa hum anil akhirati hum ghafiluna game da lahira ga falallu ne kai kakka zan ga falalle game da lahira malamai suna cewa wanda aka ga falalle game da lahira shine wanda yake da abu uku ko ya rasa abu uku wanda duk yake abu uku to ba ga falalle bane game da lahira na farko yana shauƙin aljanna so nawa kaka tuno aljanna misali kila akwai wata mota da kake so ka tuno ta kai ta murmushi kai ta jin daɗi kana haka nan da aljanna akwai wani gida da kake so in ka cino shi ka cino za ka yi ko ka cino ka san hilin ka na waje kaza sai ka yi ta jin daɗi akwai wani course da kake so a baka admission in ka cino shi ka cino yadda za ka yi sai yi ta jin daɗi to kana wa aljanna haka idan kana shauƙin aljanna shine shar'i na farko ta kai ba ga falalle bane ko da yaushe zan kana tuna aljanna ka ji daɗi ka ji kana son ka shige ta ka ji shin dami dami ne aka ce a yi aljanna ka ɗauko wayar ka kai googling ka ga dami dami ne hanyoyin shiga aljanna dami dami ne ake yi a samu aljanna da sauƙi na biyu kana jin tsoron wuta kana jin tuna wuta hankalinka na tashi yaushe kake tuna wuta hankalinka ke iya tashi wani sai dai ya tuna bai abincin gobe wani sai dai ya tuna abincin jibi wani sai dai ya tuna wajen aikin su lokacin promotion yayi bai samu ba wani sai dai ya tuna kaya ne da a shago zai sai suwa ko bai zai sai suwa ba a'a ka tuna wuta ka ji tsoron wuta shi ma yana nuna kai ba ga falalle ba ne na uku ka tuna haɗuwarka da Allah ka tuna za ka tsaya tsakaninka da Allah babu mai fassara ka tuna wannan ya sa maka haiba ya sa maka kwarjini ya sa maka kyautata aiki to duk mai waɗannan abubuwan guda uku malamai suka ce ba rafkananne ba ne shi ko da yaushe na tuna aljanna yana shauƙinta yana tuna wuta yana tsoronta yana tuna haɗuwa da Allah tuna haɗuwa da Allah yana yi nekon jini ka wannan yana cikin waccan ayata wa hum anil akhirati hum yau zamu tashi aya ta tara Allah ya ce awalan da siyo fil ardi shin su mushrikan makka ba su yi tafiya cikin ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim sai su gani ya makoman ta kasance kafin su bahaushe ya ce da na gaba ake gane zofin ruwa ko da yaushe mai hankali shine wanda ke ɗaukar wa'azi ga wani nai kakka yadda ya kasance da kai za a wa'astuwa a'a wa'anda suka wuce wa'anda aka yi ta bada labari don shi ne ce muku jiya wannan sura wajen koyarwa ci gaba ce da koyarwa suratul ankabut duk da an saukar da ita kai a saukar da suratul ankabut don haka sai Allah ya ce su yi tafiya a can bayan ma cikin suratul ankabut Allah ya musu irin wannan magana cewa ku yi tafiya cikin ƙasa idan kuka yi tafiya cikin ƙasa za ku ga wajajen adawa da wajajen samudawa da wajajen mutanen annabi annabi da wajen da aka halaka mutanen annabi shu'aibu za ku eh, shiga misra ku ga wajajen da aka halaka eh, fir'auna da mutanen shi Shin Allah ya ce awalam yasiru fil ardi buru? shin ba za su yi tafiya cikin ƙasa ba buru sai su yi kallo ko buru sai su yi tunani in awalam yasiru fil ardi tafiya za su yi da kafa tafiya za su yi da mota tafiya za su yi da raƙumi to buru nan nazara ta gani ce in awalam yasiru tafiya za su yi da hankalinsu to nazara nan ka tunane ce za ka sai ka tsaya ka yi tunanin labarin adawa da aka baka ko dai in afalam mai fil ardi aw lam yasiru fil ardi su tafiya cikin ƙasa ta hanyar tunani ta hanyar suga abubuwan da aka karanta musu a ƙwar'ani aka ba su labarin adawa da samudawa misali mutanen da an masallacin nan ba su je wajen adawa ba ba su je wajen samudawa ba ba su je wajen mutane annabi salihu ba amma dukkaninsu suna da labarin su zaka in za su tsaya su yi tafakkuri game da su to fa yanzu ta su yi tunani ne in kuka karanta kisoshin wa'annan sai ku yi tunani in kuma awalan mai siru ta tafiya ce da kafa za su tashi su tafiya da mota da jirgin sama to fa duru sai su gani da idon su Kai fa kana aqibatul ladina min qablihim ya karshen wa'anda aggabanin su ya kasance kanu ashadda minhum quwwatan sun kasance sun fi su karfi wayanda suka wuce na adawa sai da adawa suka ce man ashaddu minna quwwa wa ya kai mu karfi saboda karfin adawa wasu abubuwa da ake bada labari na adawa duk isra'iliya ne amma ana bada labarin su zaka mamaki ko da qur'ani ya bai kare yanzu wa qalu man ashaddu minna quwwa kare qur'ani ne kam yanhituna min aljibali buyutan kare qur'ani ne adawa saboda yanzu suke dadewa a rayuwa saboda karfin su ba gina suke ta bulo ko talaka ba duki suke samu babba sai su kwakware ciki sai su yi ɗakuna su hidda tagogi da ƙohohi kaga iyaka ƙarfi kenan ko shi kaɗai zai iya kai su an ce mutum yana kai shekara tamanin cikin su sannan ya balaga sai ya kai shekara tamanin ya balaga wanda ya kai shekara tamanin a cikin mu sojoji ba su so ne yan sanda ba su so ne yan siyasa babu mai so ne gaba ɗaya kwandem ko kasuwa ba a so ne ya buɗe shago sai dai ya dawo gida ya dinga cin fansho da gratuity shi ke tashi ta ƙari saboda me saboda ga yatsuwa to su adawa ƙarfi suke da shi da girman jiki da ƙarfi da daɗewa a rayuwa shine Allah ta wa ta'ala ke kanu ashadda minhum kuwa sun kasance sun fi mutanen makka ƙarfi wa asarul arba kuma sun fi su iya tona ƙasa wajen noma dole Allah na kira ga ayi noma a yi noma a fidda arziki da shi mutanen farko suka ci abinci da shi mutane yanzu ke ci abinci zaka mutanen farko da suka wuce sun fi shawa mutanen makka iya noma wa amaruha aktsara ma amaruha sun gina kasar da yadda mutanen makka suka gina kasar yadda mutanen makka suka gina suka yi su ya kula da adawa da samudawa Allah ya ce irama zatul iman allati lam yukhlaq mithluha fil bilad sun gina wata irama wata madina ce mai ginshiƙai wadda ba a taɓa gina irin ta ba a baya a cikin ƙasashe ji abin da Allah ce ba a taɓa gina irin irama ba bayan kuma ga pyramids ɗin nan a shuna nan ko da Allah ya saukar pyramids ɗin nan na Egypt wannan wannan abubuwan na Egypt suna nan suna na ahramat na Egypt suna nan ahramat na Egypt in ka gansu don shi wani mutum da ya yi documentary game da su sai ce a rayuwar ɗan adam akwai wani shafi na tarihi da aka wuce ba a san da shi ba saboda a baya ba a taba faɗin cewa an taba ƙarfi ba na mai irin waɗannan abubuwan kuna ganin su a talabijin kuna ganin su a hoto kuna ganin su in kun kai google a wayar ku za ku gan su waɗannan haramat waɗannan pyramids din kan an gina gudan gudan gudan babba a lokacin da babu technology irin na yanzu a lokacin da babu kayan kere-kere irin na yanzu Allah ya san da su Allah ya san da su amma sai ya saukar da irama zatul allah allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ashe an yi abubuwan da suka fi wa'annan girma don shi zai yi gaskiya ne akwai wani fejuka na tarihi da ɗan adam bai san da su ba wata duk wanda zai tsaya ya baka tarihin duniya an yi kaza shekara kaza aka haifu kaza akwai wani tarihi da babu wanda ya san shi wa rusulan qad qasasnahum alaika min qabl wa rusulan lam naqsusum alayka akwai labarin wasu mutane da bamu taba ji ba saboda mai saboda irin waɗannan da Allah ya ba mu lam yukhlaq mithluha fil bilbila sannan ga irin wannan haramat din na na na shi ne Allah ya ce wa tsara aksara mimma amaruha sun gina wannan ƙasa fiye da yadda Qurayshawa Makka suka gina wannan ƙasa su Qurayshawa Makka kamar ni gaya muku komai ba su iya ba kawai ya ka su yi kiwon awaki su yi kiwon raƙumai wannan ɗabi'a ce kiwon awaki da kiwon raƙuma bai taɓa zama ci gaba ba musamman irin yadda mutanen maka ne na a sa ɗan kiwo ya je ya ta su ci haƙƙi su dawo ko wani ba ƙauye wani wanda bai da ilimin kimiyya ko wani wanda bai da ilimin fasaha yana iya kai dabba ta wajen kiwo ta yi kiwo a gidaje ba su gina wasu gidaje abin aje a gani ba misali yanzu in ka je misira ka ga waɗannan pyramids ɗin. in ka je maka in ba wannan zamzam tawa ba babu wani abu da ya girma wa'annan abubuwa wanda aka gina shi kwanaki kwanakin nan yan shekarun da suka wuce bayan 2000 za ka su makka lokacin Abuja jahali lokacin mushraka komai ba su da wanda ake nunawa a nuna ka wannan ko suna da science wa'annan ko suna technology suna da komai don shi Allah ya yi musu magana wa'annan suka wuce sai ta kanu min min quwwa sun fi su ƙarfi wa asarul arba sun fi su iya tonon ƙasa abinda ake faɗi fa ga a haramat na Egypt cewa abubuwan kare kabari ne na sarakuna wanda ya zo sai ya yi kabari ne a wuri sai ya ce in yi kabari sai a yi mai wannan gina mutum na dare sai ya gina kabari ne in ya gina kabari ne sai ya zo ya shiga don shi in kuka ga wasu manya-manya sai ga wasu ƙanana-ƙanana gefen su sai a ce wayannan ƙananan ƙananan na lebarorin da suka gina wannan ne wannan suka yi aikin gina mu sarki wannan shine su ma gefe sai suka gina nasu kabarruka sai a ga wanda hoton mace akan mace sai ce wannan ita kuma matar sarki ce aka wa irin wannan abubuwa ne ba baka taba sawara cewa an adam zai taba iya gina irin su abubuwa ne wanda zai baka mamaki babu ɗan adam zai ga mutanen fir'auna mutane ne yan ƙananan mutane in ka je museum na Egypt kaga kujera da Fir'auna ke zama kaga irin girman ta sai kaga cewa mutane ne waɗanda ke sirara ne ba masu ba irin masu manyan jiki ne ba irin adawa ta yaya aka yi suka gina waɗannan abubuwa zai yi an wani technology a da wanda ba a bamu labarin ne ba mu san shi ba wanda ya fi ƙarfin ne don ko yanzu yaya za a yi a gina irin waɗannan abubuwa har yanzu yana cikin wani da ake zuwa na buɗe ido domin a ɗauka ana ganin abubuwan mamaki ana ganin abubuwan mamaki na duniya don haka wa asarun sun gina ƙasa wata sun yi tono a kasa sun yi shuka sun yi wasu abubuwa sun yi a foundation na gini sai da yadda mutanen makka suka yi uh, wa amaruwa aksara mimma amaruwa sannan sun gina ta da gine-gine da ƙoramu da abubuwa sai da yadda mutanen makka suka yi amma wajen ja'atu musulun bilbayyana ce sai manzanninsu suka zo musu da ayoyi bayyanannu fama kana Allahu liyazlimuhum Allah bai kasance yana zalunta su bare ya halaka su walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai sun kasance kawunan suke zalunta za ka ga yana nuna a yau cewa an yi wayayyun mutane an yi haɗaɗɗun mutane an yi mutane da suka san duniya su suka san rayuwarsu gwargwado amma da aka aiko musu manzanni ba su yi imani da su ba sai kasance wannan abin bai amfane su ba zaka babban abin da ke amfani shine mutum ya imani sannan Allah baya zalunta kowa duk wanda ka gani cikin wahala shi ya zalunci kanshi sun makana aqibatan ladina asaa'u su'a بآيات الله وكانوا بها يستهزئون Allah ce sun makana aƙibatan lazina a su'a, sannan mugun abu ya kasance shi ne ƙarshe sakamakon waɗanda suka munana. Su'a mu'annas ne na su'u, kamar yadda husna take mu'annas na Hassan. Hassan namiji ha husna mace, shi ma wannan a sa'u ko a sa'a shi ne muzakkar, su'a shi ne mu'annas. Maka ma a sakamakon waɗanda suka munana sai kasance sakamakonsu shi ne mummunan abu. an kazzabu bi ayatin lahi domin sun ƙaryata ayoyin Allah wa kanu biha yastaji'una sun kasance suna istihza'i suna izgili da ayoyin Allah izgili da ayoyin Allah kafirci ne siffa ce ta kafirai Allah ya faɗi kuma a ko ina ma haka Allah yake faɗinta ka izgili da ayoyin Allah lokacin da aka dawo ta buka sai munafukai da sun bi annabi sun je yakin tabukan ga dawowa sai suka dinga sukan muminai suna cewa ba mu taba gani irin mutanen mu ba masu sauyin jin yunwa masu cika cikin su wayanda suke masu tsoro in an haɗu abokan adawa sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya faɗa ka akan sau ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ai ku kawai muke sai Allah ya saukar da wala in sa'altahum قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا أستغفر لإيمانكم قد كفرتم بعد إيمانكم lokacin da ana dawowa ga hanya kawai wannan magana suka faɗi da su aka fita yaƙi fa da su ake komai amma kawai suka yi izgili da muminai cewa suna saurin jin yunwa suna cika cikin suna kaza aka zo a gaya ma annabi suka ce inna ma kunna na kubu wani la'ab kawai muna kutsawa cikin cikin labari ne muna yi muna wasa labari ne wanda ke yanke ma mai tafiya tsawon hanya kahin a tashi sai Allah ya saukar da wala in altahu in ka tambaye su me yasa kuka faɗi wannan maganganu la yaquluna inna ma kunna naqubu wa nal'ab za su ce ai muna kutsawa ne cikin labari muna wasa kul abdullahi take da Allah cikin magana su ba inda suka kawo magana Allah babu inda suka soki Allah ko suka kawo amma sai Allah ya ce kul abdullahi ce da Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzo ne kuntum tastahzi'una da su kuke izgili la ku, kakku ba da wani uzuri har kafartum ba da imanikum kun kafirta sai Allah ya tabbatar da sun yi imani yake bayan kun yi imani zaka mai mumini mai imani cikin abin da ke fitar imani shine izgili kamar da shekwa ɗanfodo ya kawo cikin nurul albabi cewa cikin su akwai mai raya cewa shi musulmi ne cikin mutanen da na isko shekwa ɗanfodo ke magana game da sakwato da garin hausa garuruwan da ya isko garuruwan gobe sai ce cikin su akwai mai raya cewa shi musulmi ne ya amalu a amalar islam yana duk aikin da musulmi ke yi yana sallah yana azumi yana aikin hajji amma tare da haka yana izgili da abubuwan addini shi ma kafiri ne la tajri alaihi ahkamul islam cikin abin da ke saurin fidda mutum daga musulunci akwai izili. kawai ka izgili kaga wata da hijabi kaga wata da niqabi niqabi aya ce daga cikin ayoyin Allah in kai izili da ita domin Allah ya ce ayi hijabi in kai izili da shi to kai izili da Allah wayancin da basu izgili da Allah ba da suka yi Allah ce da Allah da ayoyi ne da manzanni ne wani ya izgili da wani ya dage wandon shi in baka ya dage wa kakka dage amma kai izgili da wani ya dage wando kuma annabi ya ce ya dage wando kai izgili da Makka da Madina kai izgili da wani abu da yake min sha'a'irin lahi ko min ayatin lahi to nan take yana fidda kai daga musulunci ka wasa duk a yi ta amma kace shigo ga lamarin addini ta shigo addini babu wasa yanzu yanzu kamar da shehu dan fado ya ce mutum na aikin musulunci amma sai ya fita sai ya fita cikin musulunci kuma da aya ta faɗi la ta kabiru kad ba ba'da ba'da imanikum ka sai mu kiyaye na Allah ya ce an kazzabu bi ayatin lahi domin sun ƙaryata ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'una kuma sun kasance suna izgili da ayoyin Allah Za ka ba a izgili da mutum wanda yake a hanyar Allah ko wata siffa da take ta Allah ko wani masallaci da yake na Allah ko wani abu da ake jingina ma Allah girmama shi ake ba a istihza'i ba a izgili da shi Allahu yabda'u al-khalqa الله ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا وكانوا بشركائهم كافرين Allah ya ce Allahu yabda'ul khalqa mushrikan makka a gaya muku Allah shi ke kaga halitta ya fara ta thumma yu'iduhu sanan shi ke koma mai da ita haka wasu su mutu a haifi wasu wani tsiro ya mutu Allah ya koma fidda wani duk alama ce ta za a yi tashin kiyama thumma ilaihi turja'un sanan duk bayan an haifi wasu sun mutu an koma haihuwa wasu da waɗanda suka mutu da waɗanda aka koma haihuwa suka mutu aka yi tafiya haka duk ga Allah za su komawa kun ga wannan farkon ayat ya yi muku isharar da ƙarshe Allahu yabda ulkhalqa Allah ke fara halitta daga farko babu irin ta sun mai idu sanin ya kuma mai da ita kuna gani mutum ya mutu ya haifi ɗaya ne ya taso ya girma dabba ta mutu ta haifi ta haifi ya su taso su girma tsiro ya fito ya mutu wani tsiro ya fito to sun ma ilaihi turja'un sanin gare shi za a komawa duk wanda ya kashe kaka ya raya jika dai, ya kashe dabba ya raya yarta ya kashe tsero ya koma da wani to wannan alama ce da shi inda zai iya komatar da mutane ranar alkiyama sai Allah ya ce wa mata ku musatu ranar da za a tashin alkiyama yublisul mujrimuna mujrimai za su yanke tsammani yublisu sun yanke ablaka yublisu ya yanke tsammani wasu malamai suka ce daga na ka samu iblis shaitan kun shi ya yanke tsammani ko ko zai zuwa ya tuba yanzu wajen tafsirai ba ga mutane na zuwa suna karɓar musulunci su ba in shi ɗaya zuciya zai karɓi musulunci ana karɓa shi ne iblis ya yanke yublitul mujrimuna mujrimai a wannan zamanin su ma zan kama shekar shi shekar yau ya san ba a karɓar tuba ne ya san magana tuba da shi ta yanke tsammani ne wa wata taqumu sa'atu wanda za a tashi alkiyama ran sa'a za ta tashi yublisul mujrimuna mujrimai za su yanke tsammani walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a'u daga cikin wanda suka hada Allah da shi a nan duniya wajen bauta ba su da waɗanda za su ceton su wala fa'um shafa'atu shafi'ina ceton mai ceto baya amfanin su shine walam yakul lahum min shurakaihim shufa'u ba su da masu ceto cikin wanda suka shirka da su a nan duniya wa kanu bi shurakaihim kafirina su za su butulce za su kafirce mu abin da suka bauta a nan duniya domin bautar ba ta amfanin su in an je lahira babu mai iya ceton wani sai Allah ya yadda da wanda za a ceto ya yadda ya ba da izini ga wanda zai ceto manzon ladhi inda hu illa bi iznihi sai Allah ya yi izini ya ce kai wani je ka ceci wani kaga su cewa mushrikan makka su su su gumaka ba Allah ba zai ce musu yi ceto ba don Allah bai yarda da bautar da aka yi musu ba zaka bayi na kwarai Allah zai dibe cewa ne je kai ceto kuma ba za a yi ceton kowa ba sai wanda Allah ya yarda da shi wala yashfa'una illa liman yartaba ba a ceton kowa sai wanda Allah ya yarda da shi wace da za a ceto ranar alkiyama Allah zai ce wane je ka ceci wane da wane da wane da wane da wane zaka an baka ceton su ba cewa wani shi ya ni zan ceto ba ko kuma ba cewa ai wani jaka yace to yace to na ce wani da wani da wani a'a kai dai an yi alfarma ta hannunka kai aka wa alfarma ka ceci amma ba za ka iya ceton kowa ba sai wani da wani da wani da wani don shi su mushirkan makka wayanda suka bauta mako ma bayan Allah ba su da izini ba a ba su izin ceto domin mushirkai ne shine walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'u ba su da masu ceto cikin wayanda suka yi shirka da su wa kanu bi shuraka'ihim kafirin kuma za su kasance sun butulce ma wayanda suka yi mabauta a nan duniya wa yau mata kuma sa'ad kun gana Allah ya faɗi fara halitta da yadda za su yi baran baran da su lahira sai ya faɗi kuma yadda mutane za su rabu tun da shi ya ƙage halittar mutane shi ke mai da ita to an je lahira kuma zai raba ta gida biyu ga zai ba mu labari فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في غفرة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك sai Allah ce wa yawma taqumu sa'atu wanda za a tashin alkiyama sa'a za ta tsaya yawma idin na lokacin za ku rarrabu suwa ay Allah yabda'ul khalqa wajen halittun da Allah ya kaga cikin su Allah yayi na kwari yayi mungu yayi musulmi yayi kafiri yayi mai biyayya yayi mara biyayya to dukkanin su shi ya kage halittar su shi ke mai da halittar su kuma ranar alkiyama gare shi za su komo in sun komo ya za a yi wa yau mata kumu sa'atu yau ma idin ya tafarraku yau mata kumu sa'atu yau ma idin ya tafarraku gadda za a tashi alkiyama lokacin kuma za su rabu mutane da Allah ya halitta za su rabu gida biyu fa amma alladhina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai fahum fi rawdatin yuhbaruna su cikin dausayi za a dinga ni'imta su za a dinga kawata su za a dinga yi musu abin da suke so fi rawbatin cikin aljanna kenan cikin dausayin aljanna yukbaruna shi shine za a kawata su za a ba su abubuwan da suke so lokacin da annabi sun ya wuce ubay ibn ka'ab yana qur'ani ya bashi labari yace na wuce ka sai ce law alimtu makanaka la habbartuhu laka tahbiran da na san kana nan tsaye kana jira na na san kana nan kana saurayi na da na kawata maka shi kawatawa shine Allah ya ce fahum fi rawdatin yuhbaruna su suna cikin aljanna cikin dautayin aljanna ana kawata su dan aljanna ana kawata su da in suka fita suka dawo sai matayen su ce musu wallahi kun ƙara kyau su ce ko ku yadda muka bakku kun ƙara kyau shine fahum fi rawdatin suna cikin dautayi yuhbaruna ana kawata su kashi na farko kenan da Allah ya ce yawan idan ya tafara kuna ranar za su rabu kashi na biyu fa sai ce fa amman ladina kafaru wa amman ladina kafaru su kuma wanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu wa liqa'il akhirati suka karyata haduwa da ranar lahira suka karyata cewa za a haɗu da Allah ranar lahira fa ulaika fil azabi muqbaruna su kuma cikin azaba za a halatto da su za su kasance cikin wuta na kore mutum ya yi aikin kwarai ya yi imani ya yi aikin kwarai ya kasance cikin aljanna ana kawata shi yana kara kyau ana bashi abin da yake so Allah ya sa mu cikin ko ya kasance cikin wanda suka kafirce suka karyata Allah da ayoyin shi da haɗuwa da shi wayannan kuma cikin azaba za a halitto su to za a halatto su cikin azaba ya kasance suna cikin azaba ku je da Allah ya faɗi yadda ya kage halitta da mai da halitta da gare shi za a koma da yadda ranar lahira mo'in da suka kasance ma Allah za su yanki tsammani ya kasance babu ba su da mai ceto wata shi da ke iya bada ceto ya faɗi cewa ranar alƙiyama halittar nan da yi zai raba ta gida biyu wasu ya sa su aljanna kun ga anan duniya ya haɗe su a anan duniya da musulmi da kafiri haɗe suke suna haduwa a kasuwa suna haduwa a asibiti suna haduwa a wajen aiki suna haduwa a inuwa daya wataran suna haduwa wajen yaki watan haɗi suke amma ranar alkiyama sai Allah ya ce zai rarraba su ya kai muminai nan ya kai kafirai nan kai ka san wannan mai wannan aiki babba ne ka san wai wannan aiki tsarki ya tabbata mai sai Allah ya wa kai ne kirari gaba sai ya ce mai فقل وله Allah ce fa subhanallahi tsarki ya tabbatar ma Allah wanda shi ya kage halitta ya koma mai da ita ya haɗa su a nan duniya suka ɗanya, an kaje lahira ya raba su rabuwa ta har abada da kowa bai koma ganin kowa kowa bai bukatar kowa ce fa subhanallahi tsarki ya tabbatar ma Allah hina tumsuna lokacin da kuke marece kuke yin yamma wa hina tusbihuna da lokacin da kuke wayewar gari alqaru sabahi wal masa'i kenan walakul hamdu godiya ta tabbatar ma Allah fis samawati wal ardi a cikin sammai da kasai wa ashiyan da lokacin da kuka yi yamma kuka yi marece wa hina tuhiruna da lokacin da kuke sallar azhar duk waɗannan lokuta ne da ya kamata ku tsarkake Allah kuma ku gode mai domin shi ka irin wannan aiki wannan ayat tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka faɗi kamsu salawat suka yi ishara da salloli guda biyar fa subhanallahi hina tunsuna sarki ya tabbatar ma Allah lokacin da kuka yi yamma shine salloli da ake da yamma kamar sallah, isha'i da sallar magariba duk suna aka fasara su wa hina tusbihuna da lokacin da kuka wayi wa gari sallar asuba wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi godiya ta tabbatar mai a sama da ƙasa wa ashiyan da lokacin sallar la'asar shine lokacin da aka maraito wa hina tubiruna da lokacin da kuke sallar azhar haka lokacin sallar guda biyar sun fice ko ah, subhanallahi hina tunsuna lokacin da kuka yi sallar ah, magariba da isha'i shine tunsuna wa hina tusbihuna sallar asuba wani alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan lokacin sallar la'asar wa hina runa da kuma lokacin sallar azhar kamar cikin suwatu cikin wurare hudu ne Allah ya haɗe cikin Qur'ani ya faɗi akai cikin suwatu hud wa aqim salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at wa aqim salata nahari ka tsaye da sallah gefen yini guda biyu gefe na farko can tun da safe akwai sallah asuba gefe na biyu akwai azhar da la'asar shine tsarafayin nahari wa zulafan min minan layl da kuma tsakiyar dare shi ne sallar a magariba da isha'i na azhar da la'asar gefe arafayin nahari gefen yini in rana ta yi tsakiya to gefe biyu sai ta karkata wannan gefen ta sai a yi azahar da la'asar nan kuma gefen tun da safe za a yi mai za a yi sallar asuba sannan kuma da tsakar dare akwai na cikin suratul isra'i واقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا واقم الصلاة لدلوك الشمس kwatsai da sallah idan rana ta karkata shine azhar da la'asar ila ghasaqil layl zuwa tsakiyar dare shine magariba da isha'i nan sai Allah ya haɗa hudu gaba ɗaya. liduluki shauki ila ghasaqil layl daga azahar zuwa isha'i wa qur'an al da kuma sallar asuba qur'ani da kika sallar asuba inna qur'an Fajiri, fajr kana mashhuda sanan da suratul taha Allah yace ah, آه، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبحه وأطراف النهار لعلك ترضى فسبح بحمد ربك كي كتر كترك فيك قولي ما أبنججنك قبل طلوع الشمس كتر تفتو وتطلع أكي ونلوك تشين sallah asuba wa qabla al-ghurub كتر kafin rana ta faɗi wacce ake yi sallar la'asar wa min ana illaili da kuma tsakiyar dare shine magriba da isha'i fasabbihu wa atrafan nahari da gefen yini ita ce asuba la'allaka la'allaka tarba da kuma wannan ta cikin suratu ta cikin suratul rum fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuhirun wa inna ayatu suratu guda hudu suratul hud da suratul isra da suratul baha da nan suratul rum a cikin su Allah ya ishara ga waɗannan sallolin da ake sallolin da ake guda biyar don haka nan fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna yana maganar salloli da ake yi a tsarkake Allah a girmama shi a yi mai godiya dama abinda ake cikin sallah shi ne tsarkake Allah da gode mai da yi mai godiya da kuma girmama shi lokacin da Muawiya bin su Sufyan eh, Muawiya ne haka lami hadisi ne na cikin musulun da Abu dawo da Tirmidhi da Ibn Ya zo ya iske ana sallah bai san yadda ake sallah ba ko da ya bar sallah ana magana cikin sallah bai san an hana magana cikin sallah ba an saukar da wa qumu lillahi na bayan ya je wajen kiyo ne bayan ya je wajen lamura ne da dawo ana sallah bai sani bai kabbarta yana kabbartawa cikin sallah sai wani aci shawa sai ce mai yarhamukallah sai ga kowa ya yi shira kallo ne sai ce ya kuna kallo na na ce yarhamukallah ya fara magana sai ga mutane suna buga hannayensu ga kafarsu sai ya gane cewa suna nufin yayin shu ne sai yayin shu bayan an gama sallah sai annabi ya ce wa yayin magana cikin sallah sai ce ana ya rasulullah ni ne magana cikin sallah sai ce na ba da mahaifiya da mahaifiya ta fulsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi bai zage ni ba bai kyamace ni ba bai yi min tsawa ba ban taba ganin mai koyarwa kamar irin shi ba da taushi ya kira ni ya ce min wani bayan ka tafi wani abu ya auku cikin sallah an hana magana cikin sallah sai ce shi muhallin shahid sai ce inna ma huwa takbir wa tasbih wa tahmid wa qira'atul qur'an sallah ba komai bane sai kabbara cewa kai Allahu akbar da subhanallahi da tsarkake Allah da gode ma Allah da karatun Qur'ani shine Allah ce fa subhanallahi ku tsarkake Allah ina tunsuna lokacin da kuka yi yamma wace cikin sallah tsarkake Allah ake yi wa ina tuzbihuna da lokacin da kuka wayi gari walahul amdu fis samawati kuma godiya ta tabbatar mai a sama wal ardi da kasa wa ashiyar wa hina nan walahul amdu fis samawati والأمر شرط كما جملة إكرابية وتعليك سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وأشيا وحين تظهرون أكي أتبت مع الله لوقت نفك ويما ده لوقت نفك وعيقري da kuma lokacin da kuka yi lokacin sallar na asar da lokacin da kuke sallar azhar amma sai aka wala wala amdu fis samawati wal ardi duk da ya tabbatar ma Allah da safi da yamma da lokacin azhar da lokacin la'asar ku san fa kafin ku gama wannan magana ku san Allah shi ake gode ma a sama da ƙasa za ka ku mutanen ƙasa ba ku ne ka sallah ba har waɗanda a sama su ma suna sallah sai Allah ce yi kujul hayya min almayyiti Ayyar sai Allah ya ce yukhrijul hayya min al-mayyit cikin abin da ke nuna Allah ya kamata a bauta ma yana fidda mai rai daga matacce wa yukhrijul mayyita min al-hayy kuma yana fidda matacce daga mai rai wa yuhyil arda ba'da mawtiha kuma Allah yana raya ƙasa bayan ta mutu jitsero sun mutu an yi noma an fashi abin noma ta kuma ƙasa hakin da ya fito ya bushe faja'alahu gusa'an ahwa ya bushe ya zama yalo daga nan ya fita ya fita ya kai sai ce wa ba da ba'da mautiha sannan yana raya ƙasa bayan ta mutu yace wa kura tukhrajun ke da kuka gani haka ake hidda kutuwa cikin ƙasa da kuka cewa bakin gidanka akwai haki a da bakin gonarka akwai haƙi a da amma ku akwai haki a da yanzu ya mutu Allah ya koma fitar da shi to Allah nan da ya koma fitar da shi haka kai ma bayan ta mutu zai koma fitar da kai yace yukhrijul hayya min al-mayyit Allah yana fitar da mai rai daga matacce wa yukhrijul mayyita min al-hayy Allah yana fitar da matacce daga mai rai haka Allah yake fidda kaza daga kwai ya fidda kwai daga kaza kaga wannan yana da rai wannan bai da rai Allah ya fidda wannan daga wannan haka Allah ke fidda jahili daga malami babban malami sai ya haifi atun jahili ji annabi nuhu ya haifi kan'ana kan'ana iyakar katon jahili kenan ana cewa sai ta sa'awi ila jabalin ya asilu ni min alma hada na asima al min amri lahi illa man rahim zaka ana ce mai zo ya shiga jirgin ruwa wanda Allah yana cewa shi zai je inda wani dutse zai hawa haka Allah ya isa annabi sai ya haifi sai ya haifi kafiri haka annabi Ibrahim sai ya sa wanda ya haifai shi ma mutumin da ke saka gumaka mutumin da ke bauta mutumin da ke bautar gumaka haka zaka ga wasu mutane da kakanninsu ba su yi musulunci ba su sa su yi musulunci kuma su kyautata musuluncinsu cikin sahabbai akwai da yawa wanda haka su mabin kasa su ali bin tsari wanda iyayensu ba su karbi musulunci ba uwayensu matsayin matattu suke su kuma matsayin masu su kuma matsayin masu rai suke haka nan mai rai da haifi matacce babban malami sai ya haifi ɗa wanda yake jahili ne wani babban jahili sai ya haifi ɗa wanda yake malami ne wani babban mai kuɗi ya haifi da yake talak ne wani talaka ya haifi kuma ta ya kasance mai kuɗi yana ka gani ko malamin mai doki ya taɓa faɗi a cikin muhazara da ya yi a wata alyakini da muka shaira ba wani abu ne secret ba yace duk wanda ya yi kuɗi sakkwato aka faɗi ne da kuɗi shekara talatin da suka wuce sai da ɗana ya zo da kada wakati ya zo neman taimako kaga Allah aika haka duk wanda shekara talatin da suka wuce shi ake ji babban mai kuɗi ne a sakkwato kaza da kaza yanzu sai da ɗanai mara lawan mai doke ce ga ɗane a zakka da wakafi ɗan gida ne a zakka da wakafi ya zo a taimaka musu kuna ko kuna abinci kaga Allah aika haka da haka sai kowa ya kama kai ne yukhrijul hayya min al mayyit Allah yana fitar da mai rai daga matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy Allah yana fitar da matacce daga mai rai yana fitar da mai rai daga matacce wa yuhil arda ba'da mautiha Allah yana raya ƙasa bayan mutuwar ta zalika ta fulajo, baka rayuwa ba a da alfahari ba ce, rayuwa a da dauki darasi ne rayuwa a da dauki izina ne rayuwa a da abota ma Allah ne domin a samu lahira Wani ayati ga ayoyin Allah Wani ayati تنتهون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات Allah ya ce wa min ayatihi yana cikin ayoyin Allah ayoyin da ke nuna akwai Allah na rububiyya kenan da ayoyin da ke nuna Allah ɗaya cikin a abauta ma uluhiyya kenan da ayoyin da suka nuna Allah shi ke da shi Allah shi yake da sunaye da siffofi na kwarai asma'u wa sifat kenan yana cikin wayannan ayoyi an khalaqakum min turabin cewa Allah ya halicce ku daga turbaya daga ƙasa ma’iza an antum basharun tantashirun sai kafin kun zan mutum kun watsu kun san mutane kun watsu ko ina ku ne kun yi nan kun yi nan amma asalin ku an halicce ku ne da turbaya imamu ahmad ya da hadisi cikin musnad ne yace hadathana ibn sa'id wa gundar qala hadathana aw an zuhair an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu wannan rubai ne ko Ya yake haddathana yahya bin sa'id wa gundar suna tabaka daya qala haddathana awr tabaka ta biyu an qasama bin zuhair tabaka ta uku wani abi musa al-ash'ari tabaka ta hudu wannan rubai ne qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abu musa al-ash'ari radiyallahu ya ce, annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, inna allaha khalaqa adama min qabbatin qababaha Allah ya halicci annabi Adam ta wata jimƙa da ya yi ma ƙasa min jami'il ardi daga dukkanin ƙasa a wannan jimƙar da an halicci annabi Adam kowace irin ƙasa akwai faja a banu Adam ala ƙadarin ardi sai dan Adam suka zo gwargwadon wannan ƙasar ja a minhumul abyadu cikin su zaka samu fari wal ahmar da ja wal aswad da baki wa baina zalika da wankan tarwada ko wanda bi kala rawu ya ce babu wani wankan tarwada ko baki ko fari in ka ji an ce wankan tarwada shi tsoron ka kawai ba a so a ce maka baki kake to amma dai akwai wanda ba ja bane ba fari bane ba baki bane tsaka tsaki wal khabisu da wanda yake rai ne mai mummunan rai wa qayyibu da mai kyakkyawan rai mai daɗa rai shine wannan kafiri wannan mumini wasahar da mai saukin al'amari wal azar da mai kullun cikin damuwa wa baina zalika da tsakatsaki zaka wani kai mu'amala da shi akwai mai saukin mu'amala wani kai mu'amala da shi akwai mai wahalar mu'amala to ya danganta da kasar da Allah ya jinko ya halarci annabi Adamu ko wace irin kasa akai shine wa min ayati an khalaqakum min turabin daga cikin ayoyin Allah shine ya halicce ku daga turbaya ya halicce ku daga kasa thumma idza antum basharun tantashirun sai ka ga kun zama mutane kunya yaɗu bayan ƙasa wani na gabas wani na yamma wani na kudu wani na arewa wani bai san da zaman wani ba wani bai san wani akwai wata ƙasa inda wani yake zaune ba wani bai san akwai wani mai kalar wani ba wani bai san akwai wani mai siffar wani ba duk kun cika ƙasa wannan ɗin ya isa ya nuna cewa Allah shi ya yi halitta kuma Allah shi ya jijita a bauta mai yanzu a duniya akwai masu inkarin samuwar annabi Adamu akwai masu inkarin cewa babu wani annabi adam mutane daga biri ne da suka zan kaza suka zan kaza suka zan kaza har wannan wannan wannan lalata tarihi ne lalata wa mutane asalin abin da zai bari su akan tauhidi ne bayan ya tabbata cikin qur'ani ayoyi daban-daban Allah ya gana muna irin haka wa min ayatihi an khalaqakum min turabin يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء دوكا wanda yayi inkarin cewa mutane daga annabi Adamu suke da Hawwa suke ya katarta domin Allah ya tabbatar da haka cikin Qur'ani ayoyi da yawa annabi sallallahu alaihi ya ce kullukum min Adam wa Adam min turab dukkaninku daga annabi Adamu aka halicce ku shi kuma annabi Adamu daga turbaya aka halicce shi Allah ya ci gaba da gaya mana ayoyi ne yace wa min yi an khalaqa an fi anfusikum azwajal. cikin ayoyin Allah shine Allah ya halatta muku azwajal. ko dai kace yi, ko kace abokan zama domin azwaj jam'i ne na zauj zauj kuma ana ce mamaci ko namiji na shekara karatun hadisi sai a ce an aishata sai ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mamaci ita ma zauj ana ce mata zaujatun ne an zo gaban gado ana so a gane wanda ya mutu ya an ce an bar zauj to sai a ce namiji ne ya rasu ko mace ba sani ba tunda namiji ana ce mai zauji mace ana ce mai zauji amma an ce an mutu an bar zaujatun sai a ce ko zaujatan an bar zaujatan sai a ce to wanda ya mutu shine wa shine namiji an gane namiji an ce an bar zaujan sai a ce wanda mutu ta ce mace baka wa min ayati yana cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya halatta muku abokan zama daga kawunan ko mutum ya auri mutum mutum baya auren aljani mutum baya auren dabba mutum baya auren kwaro za ka min an fusikun daga kawunan ku aka halatta muku abin da za ku aura in namiji ne Allah ya halatta maka mace mutum in mace ce Allah ya halatta miki namiji mutum kuma mafi yawa min an fusikum kowa da auren ɗan nahiya ke ne bature yana auren bature balarabe yana auren balaraba bature yana auren baturiya bahaushe yana auren bahaushe mafi yawa shi ne min an fusikum ɗan afirka na auren ɗan afirka ɗan asia na auren ɗan asia ɗan europe na auren ɗan europe mafi yawa a galibin lamura haka ne shi ne min an fusikum kowa na auren wanda ya kwanta mai kaga cikin ayoyi na aure a nan akwai da an ban mata kowa ya je ya kama wadda yake su da an yi ta fada da yaƙe-yaƙe amma yanzu ko mata kake su haka ce ta aurewa ne sai da kai kukan ka bari ko kasan ta fita hannunka ka san ta ka bace yanzu shikenan ta fita maimakon ka tsaye gidan su kai ta lallashi ka tafi a yanzu shikenan magana ta kare shine ya zama cikin ayoyin Allah domin ya raba gardama tsakanin ku duk wanda ya auri wata mata to ya raba gardama kowa zai je ya kama lamari ne duk wanda ta je ta auri wannan wata ba ita je da an ce matan ka hudu shikenan an gama sai wance ita ma je wajen neman wajen neman nata sai Allah ya ce litaskunu ilaiha domin ku samu sukuni ku samu natsuwa zuwa ga wayannan matan taskunu daga ne aka samu sakan sakan shine wurin zama in ka gina gida kowa bai shiga ba suna ne bai albayt suna in mutane sun ga shiga ya koma sakan to me yasa ake so ga aure mace da namiji sun shiga natsuwar da mace za ta bayar ga namiji ita ke sa gida ya zama sakan kamar da turanci a ce house da me da home house ya an gina shi yana haka in aka zauna aka ji daɗin zama ya koma mai ya koma home don haka abinda ke mai da house home shine aure litaskunu ilaiha don haka duk gidan da aka zauna ya riga ya zama mai ya zama ya zama sakan don haka haka ya kamata mace ta ba namiji natsuwa namiji ya ba mace natsuwa idan aka yi aure bayan wata uku aka ga mijin ki kamar an hije kaza to baki biya ba ba samu da tafkunu ilaiha ba ke baki biya ba baki bi aya Allah ga aure ba idan aka yi aure aka gama takka bayan wata kamar an gidi kaza ta lalace to kai baka biya ba baka yi likas kunu ilaiha ba domin ana son kowane ku ya samu natsuwa ana so in an gawa ne bayan wata uku wani dawo ya gan shi na gawa ne ya natsu ya yi hankali sai a ce aure ya yi yanzu amarya ta biya likas kunu ilaiha ke bayan wata uku a dawo a ga wancan lafiya lau ta ƙara natsuwa a ce ya aka yi a ce aure ta yi to likas kunu ilaiha angon ya biya ke namiji ya biya amma an ka samu mata ko miji sabanin haka to ba su biya hikimar da Allah ya sa ake aure ba shine litaskunu ilaiha sai Allah ya gaya mana wasu abubuwa gaba sai Allah ya ce waje ana bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah ya sanya tsakanin mata da miji mawaddatan soyayya wa rahma da tausayi wayannan abubuwa guda biyu suke rike gidan aure dole sai an samu mawaddatan an samu soyayya don shi musulunci ya ana aure dole yace waje ala bainakum mawaddatan haka duk wanda ya ya kai auren dole ya taba ma wannan aya Allah yake ma maza fanki ma qabalakum minan nisa'i sai abinda kake so zaka aure abinda kake so ma qabalakum abinda ya muku dadi wanda kuke so annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata aka yi mata auren dole ya dawo yace kina da inci in ki ma a walwale aure. duk domin a nuna cewa mutum ba a auren dole shine waje ala bainakum mawaddatan Allah ya sanya soyayya wa rahma kuma Allah ya sanya tausayi wasu malamai suka ce wa'annan abubuwan guda biyu suka rike gida ya kasance tana son ka kana son ta sannan ya kasance kuma kowane fa akwai hankali akwai maturity akwai fahimta shine rahma shine tausayi akwai fahimta cewa ana zaman aure domin wasu abubuwa ba domin mawaddatan baɗai don shi wasu malamai suka ce da mawaddatan da rahmatan ba lokaci ɗaya suke zuwa gidan aure ba akwai lokacin da gidan aure mawaddatan ke zuwa akwai lokacin da kuma rahmatan ke zuwa yau mafi yawan ƙananan yare da ake tawa aure wanda miji bai kai talatin ba mata ba kai talatin ba abin da ke kwance musu aure ne an shiga gidan aure akwai mawaddatan amma ba a fahimci akwai akwai rahama ba akwai tausayi akwai lokacin da mawaddatan soyayya ake akwai lokacin da rahama malamai suka ce wani lokaci ne ake mawaddatan wani lokaci ne ake soyayya a gidan aure suka ce kafin ya aure ta lokacin da kuma bayan an yi aure ana sabon aure kafin ya aure ta idan zai je inda take sai ya yi wanka ya wata amince mai takalmi in ya ji ba ya ga hula sai ba ta bai aure ya ari ta aboki dai ya tafi sai ya kai bakin gidansu ya ta turare cikin mota kafin ya fito wani da yake ban labari ya ce wani da ya tafi cikin irin zauyen nan ne ya ce sai sai da irin kwalban ta turare mai kanshi sai ya yanya wata kahin yarinya ta yi <laughs> ya ce bayan ya tafi sai babanta ya ce wani irin kanshin turare ya kwana uku turare ne ba Allah yana kanshi yace wasu na ban musu shi can cikin cikin zaure ba yana tera ta kanshi to duk yasa yi wannan duk don ya burge tare shi kuma kafin ya zo ta yi lalle ta shafa hoda ta shafa na shafa ta bursuna na duk ta yi komai kamar mai tsafta sai an kawo ta bayan wata guda wata uku da gida ya kasa kata amma duk ta yi wannan pretending ta yi lalle ta yi komai da komai wata kuma ina nake mentoring ta ce ah, aka samu mata miji zai zo wajen ta sai da ta shirya zai zo sai ce wala bai samun zuwa sai ta bugo min waya tana kuka an ku bai lallan dubu uku ne yi <laughs> kaga jimla jim saboda ta ja hankali ne ne lokacin mawaddatan kenan lokacin da kowa bai yarda ba in an kawo ta gidan aure lokacin ta yi shiru kamar ɓata magana ta kuma surutu ta daga ta amma saboda lokacin farko farko ne tana pretending domin a ga kan ce to lokacin mawaddata amma wani yana da wama wannan baya da wama sai an kai lokacin da duk fitan na ya kare ɗai na dare su buɗe suna cikin ɗaki su ji wari ita ta san ba ita ta na da <laughs> matsala ya kai cewa an fara an fara fitafin ya kowa to wannan lokacin babu ma wajen sai mai sai rahama sai tausayi sai ka gane cewa akwai wani abu da ke sa a riƙe aure ba wai kawai mawaddatan ba akwai lokacin da ba magana hoda ake ba kila wanda in ta tashi da bacci miyan bacci su baka mata huska ne zai ganta kila shi mai wani mishari a ciki ba magana fitan da ya sa turare wani duk za a kai wannan lokaci don shi aka ruwaitowa wani ya zo inda sai dina umar Allah anhu ya kawo karan mata ni mata ta ka ta yi maka ya ce ta ce ba ta so na sai ya ce je ka zo da ita aka zo da ita ke ce ba ki son mijinki ta ce shi ya ce ga mai tsakani da Allah ina so ne sai ni gani ko bani so ne yadda ake yadda nake so ne daga farko sai ni gaya mai sai sai na Umar ya ce amma kai wawa kake aka gunnu anna kullal buyuti buniyat alal mawadda kai ka yi tsamanin kowane gida akan soyayya ake zaune yanzu in karfe ɗaya na dare ta yi karfe biyu na dare ta yi ka bi cikin sakkutu da na alkilla ka wuce ka je wajen locus ka wuce ka je wajen majera ka zagayo duk za ka ga kowane gida an rufe duk soyayya ce ake yi a'a wani yana na yana Allah Allah safiya ce ya fito da gida kawai ba ta dadabe shi wani yana zaune da ita saboda iyayenta ne wani suna zaune da shi saboda iyaye ne ne wani yana zaune da ita saboda yara ne ne ina da yara ne zai je wata suna zaune gidan saboda yaran ta ne to fahimta haka shine fahimta shine maturity ba fahimtar da naga ya rage so na shi nan babu ba domin duk abin da yasa yake so ita ma wadda kan ba ta tabbata shi so irin wannan abin da ke tabbatar da so ganin abu mai kyawu John Ibn al-Qarni Qayyim yace duk abin da ke sa ayi aure ayi soyayya tsakanin mace da namiji duk abubuwa guda uku ne na farko shine kyau akwai kyau ba abin da ke ba ɗan namiji duk soyayya da ka gani yace abu uku ne na farko kyau abin da yake da kyau kowa so ne yake loshi inna allaha jamilun yuhibbul jamal loshi kowa yake son Allah saboda Allah yana da kyau da yake kammalallen kyau da kowa yana so ne na biyu kuma ganin kyau akwai wani da kake ganin na da kyau kamar da batu yake cewa duty is in the eye of beholder akwai kyan da kai kake ganin wani yana da kyau wata mace da kake ganin tana da kyau wani ko ka kawo aka daura mai ta bai son ta wannan shine kyan da kake gani kai shine ake cewa it's in the eyes of the beholder wani kyau kowa ya sai yana da kyau kowa ya san kuɗi suna da kyau kowa ya san zinari suna da kyau amma akwai wani abu da zai ce ni ba irin wannan keke nake so irin wannan ni ba irin wannan mashin nake so irin wannan in ba irin wannan saboda keken da mashin din da mota duk suke son kuɗi ba shi yasa su kuɗi kowa ke son su amma wannan kowa ke zaɓa irin wanda yake so so abu na biyu kenan abu na uku mu'amala ta kwarai wanda ka yi mu'amala da shi ka ga halayen shi na kwarai to zaka ji kana son shi ko da baya da kyau ta siffa ta zahiri aka ji saboda mu'amalar shi ta kwarai ibnu qayyim cikin rawatul ya yace wa'annan suke ta ayi kyau to me yasa in ka aure mata mawadda kan baka dabbata sai dai ra'ama don mafi yawa ka aure ta don kana ganin ta kana ganin yarintarta kana ganin kaza da kaza da kaza duk abin da kake gani da ita yau da gobe tafiya zai yi ku kiyaye wannan ka'ida qur'ani ya faɗe ta a cikin suratul kahfi ƙarshen suratul kahfi sai Allah yake in innal ladzina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wa'inda suka yi imani suka yi aikin kwarai kanat lahum jannatul firdausi ha shi wala sai canza maka yace ba irin dawamar duniya ba ce ita wannan la yaruna an ha'i wala ba su neman juyi yanzu mutu ya shekara takwas yana gwamna ta kaga ya buga fasta shugaban kasa yabgi anha shi wala in mutu ya sanata shekara takwas ta kaga ya buga fasta gwamna yabgi anhu shi wala in kaga mutu ya sai mota ana kallon ta wani ligani a facebook ya sa yana kallon mota ya ce in yi sabon mota ce na ƙarfe biyu na dare in ya sai sabon mota da ƙarfe biyu sai taso daga da waya yana kallon mota tana cikin jiki ne bayan shekara biyu shekara uku yana son ya canza wata in mutum ya yi kayan an ganci ya sa yana Allah Allah wata na kaga yana shahin takalmi ne da ita yabdi anhu cewa na to Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha sai ce la yabuna anha siwala in wani gida ne aka yayi shekara ashirin da suka wuce yanzu an yi to da wani sabo da ya yi shi in mota ce yau aka baka neva 2020 aka ba baka 2022 bayan shekara talatin in ta wuce sai a shekara irin motocin da haka yanzu aka yi saboda mai saboda kowa yana so to shi shine mawaddatan zai tafi ita matar ita ma wannan kyawun nata za ya tafi duk abin da ya tsaya sai ya faɗi duk abin da ya yi kyau sai ya yi muni duk abin da ya yi kyau sai ya yi tamuka sai ya tafi to sai ka gane akwai rahama akwai tausayi wanda zai sa ka riƙe ta da tausayi ka yi haƙuri da ita da tausayi duk halin ƙwarin da kike gani na shi, duk kyawun shi da kike gani duk mutuncin shi da ake gani zo mu zauna zo mu saba don shi duk wanda ya fahimci haka sai ya zauna zama aure lafiya lau babu wanda mata kai ba ta ɓata mai rai babu wanda mijinta baya ɓata mata rai duk wanda ya zo ya ce maka ni ina da mata tun sadda muke ba taba bata ne rai ba taba zaune muke lafiya kalau ya yi ta yabo yana gamawa sai ka ce ai salati ai salati kai addu'a ka ce kare Allah ya bani irin matar ka in dai ba ta taba bata ma rai babu ta dana Aisha tana bata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam suna samun tawari amma kuma sai ta ce ta kawai shi kenan tafi dana Hafsa tana bata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai ta kai tafi a in an yi zama tare to za a samu saɓani amma ni ke sa gidan aure ya ɗaure waje ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah yana sanya soyayya tsakanin ku in tattafi akwai rahama akwai tausayi ita saboda wautarta da yana ba ta kyauta a gidansu yanzu kuma ya babbata da waya ta naira ashirin da takwas ne ciki mtn sun fara ce mai one minute remaining amma haka zai je ya sa katin dubu biyar ya maka tarasa sai sai ni sai ya waye sai kai kamar kamar wanda yayi wata kasuwa ta ta dubu biyar sai aka dubu hamsin a cikin waya ce ko Kariya ne naira ashirin da takwas naira goma sha biyar ne shi zai wa aboki ne please call me amma ke tura miki katin dubu biyar in ki zo sai ki tsammani haka zai dinga yi miki wata ba ki dauki waya sai zaki kira mamaki ya kwace waya sai ke ki zo ki zaki fa kare mai credit to haka yake wani da ya tace mai ya aka yi tunda ina gidanmu da kana bani kyauta da yawa yanzu kuma ka bani ya ce kin taba ganin bayan an ci zaɓe an koma kamfe ah, kamfe ya gaza a diga tafiya sai a diga tafiya nan gida nan gida eh, mune ya kuna kaza kaza kaza wani cikin keke na fai wani wajen mai kosai wani wajen mai kitso ne mata kitso wani gidan talakawa yana ce mai yan sanda ku bari shi so da an ci kuma ba ka koma gari ne to shi ya ce mata haka wani kuma ya ce mai za su ga ina gidan mu kana ta bani kyauta kana bani yanzu ka daina bani yace kin taba ganin bayan an kawo kifi an bashi tana in ana so a kama kifi sai a sa kana cikin mamaye ya ce bismillah bismillah in ya zo ya shigo in an sa wata tana sai a miƙa ma wani wannan kamar ba a san da shi ba to wanda bata gurin ma wadda ta wara hama ba ta ta yi tsammani gwagwaro da yake zuwa gidansu yana ba ta yana saye kowa haka zai ci gaba da saye kowa <laughs> ya riga ya saye kowa shi aka kawo miki shi da kowa da aka sai kina kuyi rahama yanzu a ji tausayi juna mawaddatan expiring date ta tafiya take yi kamar da ke ma kyawun ki expiring date gare shi kamar da kalmomi masu kyau ke maza ke gaya mai experience jet gare shi za a zo ya yi haƙuri da ke ke ma dole za ki yi haƙuri da shi a yi tafiya haka Allah ya ba mu ikon haƙuri da juna ya ba mu ikon jimiri ma wahalhalun juna ya sa mu kuma mu ita ce aljanna sai Allah ya ce inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun lalle ga waɗannan al'amura akwai ayoyi ga mutane da suke tunani duk wanda da tunani ya ga cewa Allah ya kawo ayi aure domin a raba fada a raba rigima in wacce ta zama ta wani shikenan da an ce mata aure yau ko inda ba musulmi ba kallon ta an ga zoben mata aure ce sai kowa ya kame kai ne kaga an raba fada an raba fitina tsakani an saba fitina tsakanin mutane mun kuma da ba zobe muke na aure ba kowa ya san da an ce wance mata aure ce an ga wani kamun kanta na mata aure to wannan ya zama mata wani kamewa sai ga mutane wanda suke muke iyaka amma dai Allah ya ce kasancewa yin aure ayoyi ne na Allah wannan ayoyi ne ga mutane masu tunani Allah ya sa mu cikin mutane masu tunani ana za mu zaka tada nuna min lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke amsa ah, a tambaya guda ce mutum <laughs> ba san ba akwai guda zaɓi mai sauƙi ta eh, yake

akwai saɓanin malamai game da abin da mai itikafi kai ko wani bai yi yana wa'azi yana karatu yana tafsiri yana zuwa ya saurari tafsiri duk sabanin su ne akan ni kowa ya fahimta ibada wanda ya fahimci abin da ibada da ake wajen itikafi shine ambaton Allah da zikiri da sallah yana cewa duk baya haka nan haka inda suke ba a zuwa da littafi na ilimi ai karatu ba za ka shiga da sahihul bukari ba ba za ka shiga da tafsirin ibn kasir ba ba za ka shiga da ahlari ba ba za ka shiga wannan kebancewa ce ta sai dai qur'ani sai dai tasbihi sai dai ambaton Allah akwai masu ganin cewa ai neman ilimi shi ma ibada ne haka inda suke kana iya shiga ka yi wa'azi kana iya shiga ka saurari wa'azi kana iya shiga wani tashi yana wa'azi ka saurara kana iya shiga itikafi wani yana tafsiri akwai masallatan da mai itikafi yana tafsiri yazo yana yi ka saurara akwai masallatan da shi mu yana itikafi kuma yana tafsiri a masu irin wannan fahimta irin wannan fahimta ga Sheikh Muhammad bin Salman Usaimin cewa wannan ayyuka na neman ilimi da koyo da karantarwa dukkaninsu ibada ne don haka ana iya yin su a cikin itikafi wala Allah wannan shine kauli mafi inganci don haka ana iya yi sai dai a mai da hankali ga karatun Qur'ani a mai da hankali ga tasbihi da sallah da abin da ya shafi haka insha Allah in goma na karshe ta shigo zamu mu keɓance wasu kwanaki ko kuma za mu keɓance wani karatu wasu mintota sai mu yi magana game da itikafi wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an